بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم غبسكم يا في البر من يا لتافي البركة كنا غي مقتصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة ita fakurogi tiyan rayuwa ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gani be ita yin sahabu ji zagu so ci be bayuya na mankunai ga alhafiz abdul gani ibn abdul wahid aljama'ili almaqdisi littafin kana manna ma zumana ijira ya nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kuba be shi ceto shi babenina ngayi 541 umarnu ije gwazu mana ijira da ya bautana ngayi 600 years so kun gwaye man kunna rugun da alkhairi to zama na bayani bayaniya bojin shi ganibe mujeza shi ya nabi muhammadu yana sallallahu alaihi wasallam iga gada etiyar sahaba wuce ku ji zagu na ji annabi muhammadu ya labari ya gbafa edunfe ba niyo na edunfe ba niyo a ce a gabu yi sahaban cikon na ji ya bayani ga yi gimi aljanna ya ga abubakar filjanna wa umaru filjanna wa usman filjanna wa aliyu filjanna sai na gun zago wani zakoji da wani ta ci aluman na jau su kube ya goya ake dai sahaba na ji annabi ya bushara belulu aljanna na amma wai da na jau kakai mu jikin da no lafsun na be da nan yau zago lokacin nina A ma mu cikin do ci mu kalitafi etiya as-salatun al-mubashshirun bil janna zagbo na ya bushara ijabu tun ijabu etilu aljanna wa ya zago wannan kain labe mu ci la za zashi na kenabe ya ji enufe baje jau kaka ke na aisha na hadisi be ne ugwa ga ejimi aljanna wona na na khadija hadisi be ne ugwa e ga ejimi aljanna wona bilal mai ladan ya nabi na hadisi be ne ugwa ga ejimi aljanna wona ukasha kusun na zaji be kaka na ji hadisa ta zo daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga ejimi aljanna yona amma ya zagu na jiga tula ga ebo na jigu ya bushara edufe ba ni bo majalisi ne gabo to sunna ya zaguwa so bo yu e ya bayanin etanya zakakanca nga itiya walijo nga abubakar siddiq radiyallahu anhu ni su manji kpata gu kede igwaya e nabi muhammadu gawa sallallahu alaihi wasallam e ta cikin bu na je darja ziyo ya abubakar siddiq na abubakar siddiq radiyallahu anhu kendo de sokota nabi muhammadu tati annabawa na jike kpata na wani a caguta abubakar ya sahaba na na lamitu annabawa soko kpata na annabi soko na ji zo kpata na zai ji jin imani bayan ci sahaba ji na adye dojiyan sayidu na abubakar galaman ga egwa waliye sokoji a to egwa bawa sokoji tuci sokoji gawa ga oga zuji mi to e ba damja bo ga saidu na abubakar so ci ube yu. nga itishi nye zaguru na bai je pata egwa annabawa sokoji gawa gan be tuci jina ismuhu sunna abubakar e ga abdullahi e giyan abu kuhafa ainihin sunna waye abdullahi babawaye abu kuhafa baban so na mai abu kuhafa na ainihin na yi usman igiyar amir usman igiyar amir amir igiyar amru amru so igiyar kab kab igiyar sad sad igiyar taim taim igiyar murra murra igiyar kab kab igiyar lu'ai lu'ai igiyar galib at-taimi al-qurashi kureshi caca ga wayo yartaki ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi murrata bin ka'ab dangi baya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ake ba da sayyiduna abubakari e ban da kwayan annabi na yi ga murra a e yi giyan ka'ab na e wani zashin ni a yau da ga zashin ni e, a yau ga wani ya da ba saleji ya da ake fido shi maka ci ga yi ba. babu wa ummuhu ya sayiduna abubakar sun nawaye ummul khair salma bintu sa a gajin a ga ummul khair na ya alkhairi sunan na ya abubakar da wani a mai ke yi ga salma yi fahimta ku sunan na ya sayiduna abubakar da wani salma na ga waga zima waga sa'ar egin amir amir wato kaabu mawuyo kaabu sad manwayo sad taimi manwayo taim mura manwayo asha salasan wa sittina sana sayyiduna abubakar wuji rayuwa e ya shita da gute a cagu leijo a cagu leijo sinna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam e ya na nabi muhammadu sun laije na ga usa laije ma e ya na nabi leijo ya shi ta bai gutai a ce ga sayidu na abubakar wato ala yi shema allahu akubar sai anabi sallallahu alaihi wasallam umar makawa wagun ya shi ba a ce ga cewa yi jin a wuce cewa zai wufe jin wazi makawa ya gobe gutai wala ya gobe gutai ya shi ba na wace wazi na da ya bugin arata bai gutai da tela da babu madina wuce da ce ya guki madina bu e ya guwo a ce ya guji madina wuce jan jale wala ya guwo biya biya rata bai gutai fe maka wani a yawa ya guki e ya shita bai gutai duna abubakar ma annabi muhammadu giwu nuguce ya guba sallallahu alaihi wasallam giwu nuguce ya guba ya ba mu ma bai wuce annabi jajali gudi ya guba na a ce ya ga sayidu na abubakar wasu jajali wacin da ya gukin wayo ya ci ta gute ya ci tabe gute man ga awwalul ummati islama a ga waga zika musulunci cin al'umman nabo waga gayi sayidu na abubakar tacin nun sajo zai ja mazani na gayi zai ka imani jibi annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ba gijau tacin zagijoyi min na na khadija tacin zakan gijoyi ziyo sayidu na ali egin dagiyu na musa kpana. tacin wujijoyi zaidu zaidu mu yabu sarawai gawa khairuhum ba da rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayidu na abubakar gai zai da alkhairi ga aluman na kpata na zandoro ta ce aluman na wana zai ga kpata na iziyo sayidu na abubakar ba da rasulullah zuma ya tuci soko allahu akbar na gama sayidu na alife ga tamin bari ya kufa bo bo fe shi musulmi ji cikin ya kufa wana aja fe wani ubo fe jiga khairu azihi al ummati yi ha, abubakar thumma umar zai da alkhairi ga tacin al'umman na wani gai abubakar wuce shi mitu umar e ganna mutawatir wa e ganna jemaji yi nisan ya sayi dina alibu lokaci na wuga ji zawon gi ba, ya jumma na ufekin abubakar ufekin umaru na yi ugwa ga zabu ya ci doji a yau ade kauna waje ade fata alkhairu lo ba doji wa waliyar khilafata ne wa nisan sayidu na abubakar ushi musulmi jicci su majali a nabi A eh, ya guba bai gafi man da ci ga ya guba ceto tsaguni cajin fogwegi amma kpata dai ina ga ya wani dai bayani na yi ga tsaguba bai tsagutai ceto fogu wani na ushi musulmi zo wajen jin lokpa ta ciyan zaunci kogunin na ba yan gashin su maka abubakar ya guba tutu umaru e ya guwa tutu usman e ya guwa bai guba ali e ya gutsun didi a cagajin halifancin walawo min alwalar na abubakar su sokotu da bai gishi mini wa abdullahi dabo da ya mi ba gina sunan wasu a shayani da yin na abdullahi gai ainihin sunan wasu sai duna abubakar to inda ge abdullahi abdullahi na wadda lo musulunci abdullahi na ofedu bai anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ebo na wadu fe gandabe ba anabi sallallahu alaihi wasallam ganibe sai duna abubakar lokaci na fi kwankuro ya hirawa wani kwankuro ba a sofi lokaci na makaci fe waza etiyan ala gira ina a shirji kpata maka an doro ga abubakar ko umaru dena bebe rayuyi ko on wa ayayi yi rakun shi tun aci aga ya wa odi adebe rayi a wawu alikawali da wani surakato ya giye malik nole mudamini zai daliya na biye na ya makai da madina na so ci ci sarautar jera kunyin dokonin tuna jeshe ba fikin na ina mutu rayuwa ga na tsare wasu ne mutu ga ke ga anabi ga ba duwa ya miyo anabi ne yin na anabi ke bi bo bogo abdullahi lobe shi lokaci na annabi gan babu da ya na amma abdullahi da wani taifo bugo lokaci halifanci babu ya ci agajali abdullahi najib sai dina abubakar ta halifanci ya gina ci jajali da bu tasirin ya kwabi sannan sai dina abubakar ke dege asma'u asma'u nan gina na aisha nuguci ya go tutu na na asma'u ya gina na aishiyo a mojin nan nemo bai na na aisha igi abubakar ya aga wagayi mi zi asma wai wagayi mi zubairu igi awa hajarat ilal madina na na wo lokaci na kelalo madina na ya hamilun bi abdullahi bin zubairu wani biyan wani ya gi wuna abdullahi ya gi zubairu na zubairu yi ba ci biyan wani abin magin na wutu abdullahi na awwala mauludin wulida fil islam ba'da al ijra abdullahi nanana na asma'u lahulo madina na ugai gina kaima zumana sahaba zitela lo babu madina na ugai gi farko na kaima na wa ummuha kutaila zai masma wannan ci yi mi sayyiduna abubakar na mu bai na yi ga amma zagin nan lo musulunci lam tuslim ina yi na abubakar nan ga musulunci iriya wadda na jajin ya tun musulunci labiya ga masu mawa amma na yana na isha ya musulunci gonga ya umru ma sunan na wuda wani e gibaci da wani mini giya abubakar siddiq radiyallahu anhu sai giya ta ci gai aisha siddiqa aisha za gaskiya ko kila yi za gaskiya eh, ko soko juye ga za gaskiya lokaci na munafiki ji sun ga manata na na aisha ga da ya ci gan mai sahaban da shi na lokun ya banul mustalak feji na iliana na aisha la sahaba ji goga da zuma sahaba na na ke da zuma na tabele na na aisha yau maga kayan ga muka biyu ya amma munafiki dilya ya yi gani na da na ma'ausha na bidda bai tishi munafiki ji na iga abdullahi bin ubai bin salulu na mutuwa ga manatuwa tsawa zuni ci ga umi ba an gauke ga zagaye wa haushi wa wai kaka a ga etuwa yi bundo cha tin ya go bu mu de oyuni wa uha umi ha wa ha zai amman nan min da ni bina na aishe ne yuga abdurrahman abdurrahman ya gya abubakar dole ya gya abubakar yi da zaguki zagu ne da wannan ide abdullah ide asma ide aisha ike dai abdurrahman abdurrahman na gaggada katana na aisha funa na sallallahu alaihi wasallam ta kwandara ya jale wani gaggada fago bai ci batanci bai ba giwu ci bai tsun bai bai annabi ci ji shara lubaci ci wuce na na isha ci go ci ta wuzu ci laya annabi muhammadu annami foga sallallahu alaihi wasallam ga mula aliwe nami be siwa ki yi rifo muca a sai mine karshe wuna wani mu dai mai nami na zu fej ga filafik Ala, ya da boke bagan bai yammaci na latu ne na na isha ga yadda na be bai gagganne na mutu ga ga itsana e sakwai laya annabawa ji ikajil e ya ga kuna wa layawa ne buna na bisa kondoro sawa izini wa sanya ni kashe wula sanya wa ga wuyi lere a gato ci gaba ga mai dana na bai ga na da tsun ya mace na latuna mutu ga kiya mota ko ga ya jibo abdurrahman na gaggada gada mucin bai ci batanci sai lanna mai saku bai boyu ya bayani shaida badran mahal mushrikin abdurrahman gun ko ya badar ke ba be mushriki ji wa aslama ba da zalika a mugalo musulunci ke ga gi sayidu na abubakar na go musulunci na gukun badar na gani pamba be zijiyo be mushriki ci bu musulmi jo zuma gwegu belo musulunci fahimta musulunci la be yukanga kendo to a nabi ne ga abul asina na wula ginza yu zainab e ginza ginu sa annabi ne ga zainab na nole e baya zainab da lo musulunci sai na kun badar gona ga na bai gan ga udan ni zai dama e kun badar wani shiga sati ta cana ga na bai gan gan ni mine guba ko a gimi ya biya su ne kawa ga musulunci ana in ci belo musulunci wa ummuha na yana na aisha yu ga ummu ruman egin zagin amir egin zagin amir aslamat wa hajarat wa tuwfiyat fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam na ya aisha wa musulunci go umajin ijira da tsohon nabi muhammadu madina sallallahu alaihi wasallam to bau wani ga ya bau bai nabi yi tiyo ko a ga kan yi jira jin saba yi ci bela mai tupa wajin jira da madina ummu roman majajali jin tun da ya raya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ga mini gishin sayidu na abubakar wudin abu atik na igan muhammadu na amma mutumin rayuwa ya annabi annabi da ba a ce mun allah akbar ake dai muhammadu ya gina abubakar egin namu mai sayidu na abubakar lokaci na e yana na biyajin hajjatul wada'ina ajiye kpamuci zuni ga na bijin aji rayu gai ga hajjatul wada'a e ya wunci ga amma muhammad ya gina abubakar wa kutila bi mis misra a shagabu awu muhammad ya gina sayidu na abubakar nan wa kabruhu biha kabaru mace babu misra wa ummu asma bintu umais zai mamma muhammadin na ya yi ga asma wa ya gyan umais asma wa ya umais gama na na asma da bai gi sayidu na abubakar muke dai meye asma muke dai meye asma to asma wannan na yi miuna yi me jafar a shago ya gi sayidu na ali na wu jafar kun na wani ga sayyidina abubakar poyawo dege muhammad biyu to muhammadin na nawo misra wadana sayyidina ali ta halifancin lokaci nawo muhammadin na na sayyidina ali ta wasi kaka da ya shi na ta misra kan gada wani wugwaye gbanye uwe giya sayyidina abubakar nawo na fe bazata alkhairu ga a tsamutunci bojin na naji na yana ji be gi abubakar ila na goya e na nwe aliyu da mu ba ya ji aziyo abubakar na ibabura wani gaga alaka wangi daga damu bobe ziyo da sayyidina abubakar bogo ya tunci na lo na gya sayyidina ali ya osika kada ya kan ganye egba bi wuya muhammadi egiyan abubakar mini gi sayyidina abubakar jawade ummu kulsum wanda gin zage ummu kulsu amma ma zuma jali na abubakar kin da dai zai luyi mi gwabe wani rana Allahu akbar dat ba da wufata bi bakrin radiyallahu anhu ga yin nawa ga habiba man da ce ga fahina sunan nau da wani zai bi fan zagin na yawa a to zai jingin zagin na abubakar na yawa na yi ga tola ya gi ubaidina talhatu bin ubaidillah mugajin ummu kulsum na yawo walahu salasu banina wa salasu banat kulluhum lahu suhba illa ummu kulsum wa muhammad wulida fi hayati nabi sallallahu alaihi wasallam ومات أبو بكر رضي الله عنه في جماد الآخرة سيدنا أبو بكر أجهجلي إتصايا جماد الآخرة ide muharram ita farko safar ci rabi'ul awwal taci rabi'ul ni ci jumadal ula ci ita yi ci ya musulunci ga sayyiduna abubakar ajiyar ajale ya nabi sallallahu alaihi wasallam yi tsayin rabi'ul awwal ita na mauna ita wuce luke ya lu ijego lisalafi layalin baƙaina minhu wake foguta ne ya zutoyin jumada al'afira wana wale da al'ula wani jana da liyan ya tunci wani jumada al'ula jumada al'afira wuce yi tsoyin tsoyici gbogbo e tsoyin tsoyici yin ijira ga wani jana da liyan jumada al'afira in je yin ula kendo ikan gana wake foguta na zun jumada al'afira wana ga wani jana da liyan hijira ya nabi kan gadi ya gobe wutai ne ugwa ga ya guba ga annabi adan ya gwaru gobe ajali na annabi ajan ajali ya gobe ni ci cabo mu jin ajali ya gobe wutai ci sai abu hafs zai ji kuniya ga babayen hafs nan mu ga umaru ya gin hattawa ba mu ga jimitu na abubakar e bayan daraja bu radiyallahu anhu abu zai mawai na yi giya nufail nufail wato yi giya abdul'uza abdul'uza yi giya riya yaltaki ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi kabi bin don dan sayidu na umar wanda ake babu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e ban da ku ne kabe gi lo'ai na lole ya abubakar ake babu wani eba da ku ne murra ya gina ka abana za shi ni za a yi ɓata kure shi ca dole a gbajera ka ga waga shi za shi abu shi ya gani a ga lole wadai ga gwatu a tsaliya da ku ga man na ɓata ke ba zuma wani gwako don gima ala gwalafin wasu e efuwa ci wani ji faruwa ngala man jiga zaguwan na nabi abu ya dufe ni in aljanna ya dufe ba ni wani kpata kure shi ci jayo ade madina ci da ba ne wugo ga ciwon ya kure shi ci ji mutatiyar madina ci na ja nabi kela lo a aga yi ne sayyiduna umar sun nuyi khantamatu egiyan ashim hantamatu egiyan hashim zan da ce ga hantamatu isha suna ya nau da wani na ya sayiduna a to sayiduna umar wato ma aslama bi maka tun maka wace agogo musuluncin wa shahida mashahida kullaha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam e kuna nabi muhammadu lo patana gani sayiduna umar lo biyo dogwa ga annabi da kun ulo aya da mini cewa na sokojin yuro wa auladuhu e gijiyan sayyiduna umar sunna jidana mudi abu abdurrahman abdullah inda ge ya abdullah mutula sarawin wawa ga ibnu umar ibnu umar e gi na umar zai kpa abdullahi na ga dan ni sahaba na ji daily mi na. egiun na tulabe ilimi Umar, dokun be gwala su na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam damni zai je ya fatawa wata ci sahaba jone aslama qadiman abdullahi nuda da lo musulunci tun cabala mariji go musulunci uje zuma ba wa hajara ma abihi uje jira jike babe babu sayidina umar ilo madina wa min khiyari sahaba wadda mini zartaci ne wata ce sahaba yi a ga gaga sahaba na ji jibe ilimi da latu da na abdullahi Ki sayidu na umar da dabo mini gi sayidu na umar jo afsatu bu na yi miya nabi sallallahu alaihi wa sallam na a ga waga ma afsatu na waga zaina bintu mazuul nga maziyo nga mahafsatu na nabi bai faya wani lokaci na zuma na yabu jalina sai na umar gabe sai na usman ya gudu fa hafsa yawo nke da ba sai na abubakar mbi fa ziyo e gimo yawo ade zai yi uje mini abona ade zai yi uje mini a suje ndo su sa nabi muhammadu fe ba zai tiya hafsa sallallahu alaihi wasallam sai ba za ti wani sai na annabi becin ya bai yi na kan ga abin lalai wujin yadda ci lawa wa e na yi masa idi na umar an ga gaggabi ya yi tuwe ga ya wuce a ga yin doro amma ga wa ga alasira nabi muhammadu wa tuwala sallallahu alaihi wasallam abi allah labara tun ga annabi ya wugala ya wayo sai dina bayani bai tula da hafsa bin ne ga man jiga laifi da ba wanda wala giwa gumbe za yo ko wato nuguci layi giwa gumbe zinya za kirkin nuci na wagafi da mini ya kpani je lawaye mi shari'a musulunci wani ko mutum za giwa ga wani yau kendo na na na hadija yi mai anabi tun masoyu yi ga fi sanafi annabi ga waya wuni wage ko ba gyau le ga wayewa pata shirye da jibe kunna je bayan saidu na umar mini giwujo be asim dabo asim ege umar amma umatun be raya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aga yin ne asim na ga jamila jamila ege sabit zan da ke ji kuni a ganin ne asim ummu asim asimin na zuri gabo umar bin abdulaziz na ya ji taki da alkhalifatul khamisi na babu mutum yau ebona asim da mutu a fekpa yi mai wangi gai sai da na umar lokacin fashe musulmi zona mubele wo labari min doce ne ga ga tonuwa sa madara ne da kuna ya mai ya ganna ga tishe musulmi je nan yin jijin hacin tishe nan ngai sai umar na umar madakatan shi mai wucin fewa zagi be ne na fe gagi ganga umale ya te na yi sada e gi fe ganna ganga su kuma ilaye e ganna na sayidina umar wani ta tasiri ga e ginna e gi gurun wayo mufe tukpa ji bincike tiye gin nan mufe logun bai yi asimin ne mufe jimayawo to zuriyayen asimin na gábọ̀ umar bin abdulaziz tiye na kin shabi adalci lokacin mufe shi musulmi zuwa ngana ga ya zo ba dudu giye gin zagi bai zo bojin kici da biyu buna bojin zagi da tasiri ya gizi da tasiri ya gizi القرآن قوى البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج na نكدا kin wangi da tasiri bai zo wangi amma bayan zo wage tuna ku kin wangi ka kin wangi zuna uzuri ba bugun noma ne we feshin zagi na wayana tasiri sarar su ko ya isa mini giyan sayyiduna umar jude zaidul akbar wunde zaidul akbar muke da rukayya mini giwujo aga yi ne zaidul akbar na be rukaye ummu kulsum a caga yi mu ummu kulsum ya gi sayyidina ali zimma zaidul akbar be rukayya yau waga ya za gi sayyidina ali ne ga ummu kulsum sayyiduna umaru jin yawon lole ne ugwa ga alaka wangi dan gada abu bai Sayidu na ali na umar zaku baba su mu ci ko nabi muhammadu ayo a gujiyar da cila na umar shiwa egiya e na aliya e wani egi na ali na na fatima mawari egiya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na. umar man wana na fatima na nabi baya sayidina ali Alina. abubakar wato wa nabi ya haƙuri umar wa ya haƙuri a cibe ya liu shawara mu cibe su kuma kayu annabi fe yi izini tungalan manja jaja na da umar be aliyu ayi maki yi doshi wala egiwe yawon jaman da ce utsun ya tsogo yi bai ba mu ya e giza ga ya tsogo sai duna alimai za kabuci na tace sahaba je ya gba tsarawin umaboka damini zai ji da gba umaboka tsarawin no to ina wasu ya wugwa ga zane na shi za ka wuna da jayo wujiyan docin la sai duna umarci aku ta fewa ya zo mini ya zo nabi muhammadu shi bujiyawa gan wabe annabi ga yi ndoro dangi bondoro ga ba fo ya mai sai dai zai jiga da dangi bobe wa nabi muhammadu ina dangi ba ba ngalo wa fati mu fa na egiyen zi wo egiyen fati ba o ma gi ula ayu aliyu alagi ya kafiri aliyu alagi ya sadidi bogo masoyi do jayo za alkhairi do jayo yele do jayo za kogunin na lole abubakar lagiyu aisha ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar muke lagiyu hafsa ya ziyo aya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu lagiyu zagiyu guba ya usman ngai rukayya be ummu kulsum ya rukayya ta jali lokaci na gunku badar na mu feke la ummu kulsum na ke da mi ubada ayu fatima wija nabi muhammadu wa la yaziyo sayyiduna ali ngole ye ledo jayo ali o to ke laji laji wa umar ye ledo jayo so kube boya aji maki yido ja aji maki mini gijiyar sayyiduna umar obe nke dai zaidul afghan gole wa dege guba na suna ajenina tu akbar nusa muhammadu nusa muhammadu titengi ibrahim nusa ibrahim titengi gole udegi guba ya zaidu wanitu zaidu nunsa zaidu titengi zaidul akbar zaidul asgar gole fi dabwa a ga wadegi guba gutaye sunan ne wasu da da kin duwa jaya jaya tayi na waye kan gana ce gan waye ba wannan wuke dai ubaidullah ubaidullah na ya zagu ba na ga ya tuma umu kusum egiyan jarwal al-khuzaiya gama zaidul Azir gan bai ubaidullah yau abdurrahman al-akbar ke dabo wuke dai abdurrahman al-absat abdurrahman ya taci abdurrahman wuci ko ngai jiye ga abu shahama ajin bulala ya fiye gefin ajin bulala ya giyan gefin bata igiyan sayidu na umar gaya wuke dai abdurrahman asga n'ole a yi guta da wani abdurrahman wuce ko abdurrahman ya tashi abdurrahman ta tengi wuke dai iyad igiyan umar aga yin ne iyadin nan aga atika wuke dai abdullahi al aga yi nawa ga sa'idatu ege rafi madina ce muke dai fatima sai na umar dai fatima bai aga yi nawa ga ummu hakim ummu hakim a ce ga sai umar ke dai ge zainab ne ya giya al-asgar nan waliyar khilafata ashar sinin e yaguwa ce a ga sayiduna umar jalifancin wasita ta ashar ashur ce tuta gutain wani su sha ce tu fagwegi e ya nan shi musulmi zane ya gukin e yaguwa ce a tuta gutain ce tu fagwegi wa kutila fi ahi zilhijja ito e yin zilhijja awo lawu sayidina umar da sallah su babu ne abu luluwa ta almajusi ngai zai gada masalatoci wufa wuce na wani waraka nijani rawa gada raka bacin ta zumu wuce gada masalaco bai kiyo ekwa ci tun har da na gutsun a ekpa jeli sayidina umar da wani kafiri wu kafiri abu luluwa ta almajusi kafiri wuce da mini zai ji zaba waje fayin babe yi na ebo wuya zai alaga maki yi na ade kasa ta nan fecin le na a ga alahuma shirna ma abu lulu a talmajusi so kun na ike ba a ganin bai abu lulu a talmajusi zai wuce yi na umar na sa ya fayin babe so ko yi uke ba bai ya fayin ba fayin wu da mini zai ja ya dona wa maki yi wuce kwa wu ma masa yi wuce kwa yi wu hmm. lana soko fi wuyu e na kafiri wo wulle ga wudde wa kafiri na naji bannana zai ji uke wube sayyidina umar foga na gbagbabe afa bona zandoro wa guna wa tun ya tun a cibe jin kangi bai ne wude le ga kelo keji da ba ga wona ufe tumi ni wa wa banna ji zu jo ga mutu adda na ufe tumi ni wa zo abu lulat majusi ijira da ya shibe gute a ci sayidi na umar madina da masalacin sai shi zawon gizo ya sallah su ba abdurrahman bin afruku sallah wuce mi foga sayidi na umar luyi jagwana wa huwa ibnu salasi wa sittina sana wai giya shita bai gugiya bai gute dole annabi wasu ya shita bai gute abubakar ya shita bai gute umar ya shita bai gute man ga na rasulillahi sallallahu alaihi wasallam e yana anabi a jikiyo anabi leije na gan wasu leije mu a'a allahu akbar to na gayi gwargwado ya katun yayi nan eti etin ya sahaba wuce ko zagu ba nabo na ja nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba za a eti falala abu na gayi lagwai sun ba wa zaguru ja yau alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin al-mahdiyin yagwa sun ba wumi yagwa sun ba wuyin halifa mu je zaba wuji zai ji mai ti halifa gunin na nagai abubakar umar za guba na kina yi usman ali za alkhairi ko ji da wani sakugun ya so ci ga ga alkhairi amma zan da ci ga wuga ali ali uba ya gwa na bezinya na jike kwata ne ya fahimta da diwa fahimta da diwa abubakar ije pate dube to alkhairi wazi kiya nabi uto nabi zumairi ndoro awulu ebobo yenu da ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam a shishi shi shi aibu shi tu na shi tsana bi aibu na jo to aga de kaunu ije ba adde kauna uto ay tunguru na patawa ba ci zumanu to nabi patanawa ba ci wole na yakira dede zai ji fi bayyana su ko ya zaki tuba subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk